laisi, <laughs> gaskiya <laughs> gaskiya allah ya raba mu da dohon kabari su ku duba dai wai haka jigawa state ce dutse local government nan fa yana cikin babban birnin dutse fa yana cikin babban birnin su wallahi serious kana jigawa state dutse local government nan cikin babban birnin su nake kuma cikin hakimi street ciromalayan kun ga su eh, nan ne dai babban birni dai haka dai nan ne dai babban birnin su su wallahi gani dai amma nan ku duba fa yanayin garin kuma gashi dududu sha ɗaya da yan mintuna <laughs> Allah ya raba mu da don kabari